demokradiya Adan ƙasa. ƙasa. ƙasa. 'Yan bindiga sun kai hari cibiyar horas da sojan ƙasa ta NDA. E. Ba mu yadda da ɗaukan fansa ba, in ji gwamna Lalong. Fulani Taraba sun miƙa masu garkuwa da mutane a cikinsu. 'Yan bindiga sun sako ɗaliban ta gina. A ɓangaren siyasa kuma, kotu ta dakatar da shugaban jam'iyyar pdp uche secondus idan makaleka kasashen ƙetare kuwa isis na shirin kai hari filin jiragen sama na kabul wannan da wasu labaran za su zo muku daga nan tashar demokaran iyafi da kasancewa tare da ku a labaranmu na ƙarshen mako wanda zai rinka zuwa muku daga nan tashar Demokaradiya TV wanda ni Hadiza Suleiman Jagindi zan gabatar. Demokaradiyya a dan ƙasa. Demokaradiyya a dan ƙasa. ƙasa. ƙasa. ƙasa. A daren ranar Litinin ta gabata ne, 'yan bindiga suka kai hari barikin babban cibiyar horas da a sojin ƙasa ta NDA, inda suka kashe mutane guda biyu tare da garkuwa da mutum biyu, ake wanda ake tsammanin wa'inda ake tsammanin masu mukamin manjo ne. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa 'yan bindigan sun kai hari ne da misalin karfe ɗaya na daren ranar. Jaridar ta ce wata majiya ta shaida mata cewa jami'an sun yi wa makarantar kawanya domin hana 'yan bindigan tsarewa tare da waɗanda suka kama yayin da ake zulumi akan yadda suka yi nasarar kutsawa cikin cibiyar kakakin cibiyar manjo bashir muhammad jajira ya tabbatar da rahoton kutsan da aka yi musu tare da kashe jami'an guda biyu da kuma raunata mutum ɗaya yayin da suka yi garkuwa da mutum ɗaya a wani labarin kuma ta gabata shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyata allah a najeriya sun miƙa wasu mutane goma sha ɗaya da ake zargin cewa masu garkuwa da mutane ne ga rundunar 'yan sandan jihar taraba shugaban kungiyar sahabi tukur ya bayyana cewa sun yi hakan ne sakamakon alkawarin da suka yi wa sarki muri abbas ta muri abbas na tona asirin waɗanda ke aikata manyan laifuka a cikinsu tukur ya ce sun yi kafa tukur ya ce sun kafa wani kwamiti a tsakaninsu da ya kunshi bangarorin fulani da ke jihar da za su yi aiki da 'yan sanda a ƙananan hukumomi goma sha shida domin zaƙulo masu garkuwa da mutane da kuma aikata manyan laifuka. kwamishinan 'yan sandan jihar abin bola shukoya ya yaba da matakin da kungiyar ta dauka da shawo kan matsalar tsaron da ta addabi yankin shukoya ya kuma buƙaci samun haɗin kai tsakanin jihohin adamawa benue da taraba domin daƙile ayyukan garkuwa da mutane da wasu manyan laifuka da suka addabi jama'a yayin da ya sha alwashin baiwa fulanin goyon baya goyon bayan samun nasara Gwamnan jihar Plateau Simon Bakwalalon ya sha alwashin hukunta duk wanda aka duk wanda ke da hannu a rikice-rikicen da ake samu a jihar da zumar hana zaman lafiya. Yayin da yake tsokaci bayan ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari akan kashe matafiya da aka yi da kuma tashe-tashen hankulan da suka biyo baya. gwamnan ya ce yanzu haka hankulan jama'ar sun fara kwanciya kuma nan da ba da jimawa ba za a rage dokar hana fita da aka saka a wasu yankunan lalon ya kuma ce sun ɗauki mataki mai tsanani domin bincike akan waɗanda aka kama da laifi shugaba muhammadu buhari shugaba muhammadu buhari ya yi masa alƙawarin taimakawa waɗanda rikicin ya faru da su a wata nasarar da aka samu a daren ranar alhamis 26 ga wannan watan 'yan bindiga sun sako ɗaliban islamiyyar salihu tanko da ke garin tagina a jihar neja shugaban karamar hukumar rafi ta jihar neja alhaji ismail musa ya ce an sako dukkanin ɗaliban ba tare da rasa ko mutum guda ba tun da fari jaridar rp nigeria ta rawaito cewa wata majiya daga jami'an tsaro ta shaida mata cewa ɗaliban sun kubuta a yammacin ranar alhamis ɗin nan ne idan za a iya tunawa sama da ɗalibai saba'in ne masu garkuwa da mutane suka sace a watan yuni rahotannin sun bayyana cewa yanzu haka ɗaliban na kan hanyarsu ta kagara zuwa mina daga birnin gwari bayan shafe kwanaki 88 a hannun 'yan bindiga. A ɓangaren siyasa kuma a ranar Talata da ta gabata wata kotu a Najeriya ta haramta wa shugaban jam'iyyar adawa ta PDP Prince Uche Secondos gabatar da kansa a matsayin shugaban jam'iyyarsa sakamakon wata kara da aka shigar a gabanta. Umarnin kotun ta biyo bayan nasarar da wasu 'ya'yanta suka shigar a Fatakol. masu shigar da karar ibeudi ernest alest da dennis inan amadi da emmanuel steven da kuma umezirke onocha inda mai shari'a uku bule basam ya amince da bukatarsu har zuwa lokacin da za a kammala shari'ar jam'iyyar pdp ta fada rikicin cikin gida sakamakon ficewar wasu daga cikin jiga-jiganta zuwa jam'iyyar apc mai mulki cikinsu har da gwamna zamfara da ebonyi wannan ya haifar da rarrabuwar kawunan 'yan jam'iyyar inda wasu ke zargin shugabanta ta da gazawa wajen iya jagoranci da kuma killace 'ya'yanta a daidai lokacin da ake fuskantar zaɓe mai zuwa a wani labarin kuma babban kotun jihar kebbi ta ba da umarnin dawo da uce secondus a matsayin shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a zaman kotun na ranar alhamis din nan mai shari'a nusrat umar ta bayar da umarnin dakatar da aiwatar da umarnin baya wanda ya hana secondus gabatar da kansa a matsayin shugaban jam'iyyar pdp ta ƙasa idan muka leƙa ƙasashen ƙetare kuma a makon da ta gabata kasashen amurka da birtaniya da australia na gargadin jama'ar su da ke kasar afghanistan game da yin balaguro zuwa filin jiragen sama na birnin kabul bayan da wasu sirri suka nuna cewa 'yan ta'addan na shirin kaddamar da farmaki kan mai uwa da wabi tun da farko shugaban amurka joe biden ya gargaɗi cewa akwai barazanar wasu tsagero masu alaƙa da mayakan isis za su kai hari Shi ma ministan kula da ayyukan sojojin burtaniya James Haifa, ya ce a halin yanzu akwai bayanan sirri masu inganci game da yiwuwar kaddamar da farmaki nan kusa. Yana mai buƙatar jama'ar da ke son ficewa daga ƙasar da su dakatar da halartar filin jiragen sama na Kabul a yanzu. tun farko dai mayakan taliban sun yi alkawarin samar da tsaro a harabar filin jiragen saman amma da ya kasashen yammacin duniya ba za su yi sakaci rahoton yiwuwar da kaddamar da farmakin ba daga isis kamar yadda wani jakadar kungiyar nato ya shaidawa reuters hukumar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar habasha ta bayyana cewa 'yan bindiga sun kashe mutane 210 a yankin yammacin ƙasar abin da ya haifar da ɗaukan fansa hukumar ta ce mazaunin yankin da aka kashe mutane ne suka shaida mata cewa 'yan bindiga sun kashe waɗannan fararen hula 210 a harin da aka kai musu a ranar 18 ga watan nan bayan janyewan jami'an tsaro daga wani sashi na yankin oromiya ɗaya daga cikin yankunan da ake fama da tashin hankali a cikin ƙasar shaidun gani da ido sun ce 'yan bindigar na alaka da kungiyar neman 'yancin urumiya ta ola wanda ake zargi da yawan kai harahare da ake samu a yammacin da kuma kudancin kasar habasha hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ce kisan ya sanya mazauna yankin mata da yara yin ƙaura zuwa yankunan da ke makwabtaka da su domin kaucewa harin ɗaukar fansa a rikicin da ke da nasaba da kabilanci wanda kafin wannan ya yi sanadiyan kashe mutane 60 ƙungiyar ola ta fice daga cikin olf wanda jam'iyyar siyasa ce wacce ta kwashe shekaru da dama tana hijira a kasar waje kafin hawa karagar abi ahmad a shekara ta 2018 wanda ya bata umarnin dawowa gida gwamnatin abi na zargin ola da aikata kisan gilla da dama a kan 'yan kabilar amhara wanda ita ce kabila ta biyu mafi yawa a kasar zargin da kungiyar ta yi watsi da zargin da kungiyar ta yi watsi da shi an gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar chadi hessens hybrid a birnin dakar da ke kasar senegal inda ya rasu a gidan yari saboda samunsa da laifin cin zarafin biladama kamfanin dillancin labaran faransa ta rawaito cewa akalla 'yan uwa da iyalai 200 da magoya bayansa suka halarci jana'izar wanda aka yi a wani ginin masallaci da ba a kammala shi ba dan tsohon shugaban hamid hisins habrin ya bayyana mahaifinsa a matsayin mai kaunar jama'a yayin da ya bayyana ɗauran da aka yi masa a matsayin ba a mai adalci ba hybrid ya kwace mulki a shekara ta 1982 da idris abe ya kifar da gwamnatinsa abin da ya sanya ya gudu zuwa senegal gwamnatin chadi ta bayyana shirin ba da damar mayar da gawarsa gida amma ta ce ba za ta sanya hannu wajen jana'izar sa ba amma sai daya daga cikin matansa ta ce za a binne shi a dakar har zuwa wani lokacin da za a samar masa da wuri mai kyau a chadi da wannan muka kawo muku karshen labaranmu na karshen mako daga nan tashar demokradiyya tv a madadin shugaban tashar mustapha haruna khalifa sai waɗanda suka sada ni da ku umar muhammad da ibrahim bello wanda ya tace labaran muhammad sani sai ni hadiza suleiman da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Demokuraɗiyya a dan ƙasa. Demokuraɗiyya a dan ƙasa. ƙasa. ƙasa.